yau ranar alhamis na shigo garin mashi wanda gida ne ta shigo wannan karamar hukuma ne domin wasu aiki mashi lokacin amma kafin lokacin nan za mu so wani yankin ya kuma mata yan uwana wanda muka iske da kuma wanda muka zo da su yan abokan aikin mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh